yau take ranar jihar plateau a kasuwar baje koli ta jos ta shekarar 2016 rana ce da kowa ya daɗe yana tsimayi saboda irin muhimmanci da wannan rana ke da shi a rayuwar ta mutanen jihar plateau shirya wannan bazan kwalli tsakanin state government the plateau chamber of commerce and my company anista marketing and events limited dalilin da ya sa muka yi mun ce bari mu haɗa kai da gwamnati mu yi wannan trade fair ɗin sabida in ka lura cikin gwamnatin da muke ciki yanzu ba aiki we are suffering from recession sai muka ce mene za mu iya mu yi as private organization mu taimake gwamnati sai mu ce to bari mu organizing wannan kasuwan bajan kwalli din da ake kira a turance cewa trade fair masana'antu 'yan kasuwa da ma kananan hukumomi sun baje kolin kayayyakin su da suka hada da kayan gona ma'adanai da kayayyakin masarufi da aka sarrafa aka kera a jihar ta plateau this is ginger Ginger is being produced in just North local government. 'Yan kasuwa daga fadin Najeriya har ma da kasashen waje sun samu zuwa sun baje kolin abubuwan da suka taho da su. Hakan kenan ya nuna cewa zaman lafiya ya dawo ya zauna daram a jihar ta Filato wacce ta yi fama da tashe-tashen hankula a baya. Wanda suka zo daga kasashe daban-daban ina ganin abin da suke ji a rediyo suna karanta a jarida sun gani da ido. Mun ce akwai zaman lafiya a Filato domin akwai zaman lafiya kowa yana so ya zo ya zo ya nemi amfanin arziki so muna gaya musu kowa da kowa ya dawo plateau in da ka gudu kana tsoro ka dawo gwamnati za ta lura da kai za ta nemo maka hanyar zaman lafiya kamfani sun zo daga india guda bakwai daga ghana sun kai ashirin daga mali sun kai biyar har senegal masu an zo egyptians ma suna kasa sun kai biyar eh bature ma suna shiga suna zuwa su siya kaya taken wannan baje koli shine haɓaka kananun masana'antu domin ci gaban ƙasa kuma babu shakka an samu ci gaba musamman ta fuskar samawa matasa ayyukan yi. Gaskiya abun kam ya kawatar sosai mm. saboda mun ga abubuwa daban-daban mm. waɗanda mu ma za mu iya mai alfahari da su mm. ya nuna cewa lallai matasan mu sun samu dama kuma sun samu aikin yi. A wannan baje koli alhamdulillah. Gaskiya it was very nice gaskiya. Ya daɗi yayi kyau. gaskiya gurin ya burge ni sosai kuma kayan da sauki ga tsaro kuma da an samu daga jos nigeria ilyasu kasimu taskar voa